Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najir za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya masu azumi kuma an yi sahuru lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. yayin da nahiyar turai ke ci gaba da kaduwa da kada ƙuri'ar ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai da burtaniya ta yi ministocin harkokin wajen ƙasashe shida da suka kafa ƙungiyar ta tarayyar turai tun asali wato da jamus da faransa da italiya da belgium da luxembourg da kuma netherlands sun gana a birnin berlin jiya asabar don fito da martani a hukumance batun haɗin kan turai ya gamu da gagarumin cikas to amma manyan mambobin ƙungiyar sun ce hakan ba zai haddasa wata mummunar matsala ba ya kamata mu yi amfani da wannan zarafin mu kula da nahiyar turai da makomarta wannan na nufin bayan shawarar da burtaniya ta yanke ya kamata a fara tattaunawa kan yadda Birtaniyar za ta fice abinda ministan harkokin wajen jamus frank walter steinmeier ya gaya ma manema labarai kenan Firaministan Birtaniya David Cameron zai tafi Brussels ranar Talata. gashi gari sauran mambobin kungiyar ta EU za su yi taro a karan farko ba tare da Birtaniya ba, saboda bambance-bambancen tsakaninsu daidaitawar ba za ta zo da sauƙi ba. A cewar Tim Oliver na karamar wato na makarantar tattalin arziki ta London ko kuma London School of Economics. Ƙungiyar Taliban da ke Afghanistan ta ce za ta mai da gagarumin martani kan har-haren jiragen saman da Amurka ke ta, koma yi mata. Sannan ta yi watsi da cewar wai an taɓa tsagaita harin a baya. Sojojin Amurka sun shiga kai har-haren jiragen sama kan Taliban a makon jiya, to amma sun ƙi yin cikakken bayani. wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da shugaba barack obama ya faɗaɗa hurumin sojojin amurka na kai hari kan 'yan taliban ɗin matukar hakan zai taimaka a yakin da ake yi da taliban tun daga lokacin da aka fara mamaya amurka ke ta kai hare-hare kan 'yan ƙasarmu kuma ba ta taɓa tsagaitawa ba don haka cewa an sake dawowa ne da hare-haren maganar banza ce kawai a cewar mai magana da yawun taliban zabihullah mujahid martani mai tsanani daga taliban ne zai biyo bayan har-harin jiragen saman da amurka ke kaiwa a cewarsa wata takardar bayanin da ya aike ma manema labarai jiya asabar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'Yan sanda a Somalia sun ce an kawo ƙarshen afkawar da 'yan ta'adda suka yi a wani otal a Mogadishu, to amma sai da aka kashe mutane akalla sha biyar. Ina iya tabbatar muku cewa mamayar otal ɗin ta zo ƙarshe, kuma jami'an tsaronmu sun hallaka maharan. Ana shirin tsabtace otal ɗin kuma nan ba daɗewa ba. za mu yi bayanin irin barnar da wannan mummunar mamayar ta janyo a cewar ministan tsaron somaliya abdulrazak umar muhammad ƙungiyar mayakan nan ta al-shabab na kirarin kai harin tare da cewa otal ɗin wuri ne da abin da ta kira jami'an gwamnati yarda ke yawon zuwa 'yan sanda sun ce 'yan ta'addar sun tayar da bama-baman cikin wata mota a mashigar otal ɗin ne Nan na so hablot da yammacin jiya asabar kafin 'yan bindigar suka afka cikin ginin otal ɗin inda suka yi taɓarin wuta ba ji ba gani sannan suka yi garkuwa da wasu mutane 'yan sanda sun afka otal ɗin suka shiga musayar wuta da 'yan bindigar suka killace su a hawa na ƙarshe babban kamfanin nan na makamashi mai suna trans canada ya maka amurka a kotu saboda soke kwangilar bututun mai na kingston da ta yi kamfanin na transcanada ya ce a biya shi dala biliyan sha biyar a madadin asarar da ya yi tun a watan janairun da ya gabata kamfanin ya ce zai kai karar amurka to amma sai ya ce zai dan dakata ya ga ko za a cimma maslaha yanzu kamfanin ya ce an kasa cimma jituwa tsakaninsa da amurka kamfanin na transcanada ya kai karar amurka ne ƙarƙashin tanajin dokar yarjejeniyar cinikayyar amurka ta arewa wadda aka kafa don kare kamfanonin waje da kamfanin na kingston zai yi jigilar mai ne daga rijiyoyin mai da ke wato yashin canada zuwa matatun man amurka ta mashigar ruwan mexico shugaban amurka barack obama ne ya tsaye da kwantaragin bara ya ce ba alheri ba ne ga amurka ta shiga wani babban aiki mai nasaba da makamashin ƙarƙashin ƙasa bayan kuma a lokaci guda tana jagorantar yaƙi da ɗumamar yanayi matar shugaban amurka michelle obama za ta tafi afirka yau lahadi don jaddada muhimmancin ilmantar da 'ya'ya mata michelle obama za ta jaddada ɗaya daga cikin abubuwan da ta bullo da su mai taken bari 'ya'ya mata su ilimantu da sasha da maliya 'ya'yan obama da michelle da kuma kakar yaran miriam robinson za su shiga wannan tawagar wadda za ta yada zango a liberia da morocco da kuma spain mun yi matukar imanin cewa ilimantar da matasa da kuma tayar da komadarsu za su taimaka sosai ma wannan yankin da ya ga matsaloli da dama musamman ganin irin ɗimbin matasan da ke irin waɗannan ƙasashen a cewar mataimaki mai ba da wato mataimakin mai ba da shawara kan tsaro a fadar white house bin rhodes ranar ranar juma'a za a yada zango na farko ne a liberia inda matar obama ɗin za ta gana da mace ta farko da aka zaɓa shugabar ƙasa a afirka wato shugabar liberia ellen johnson salif mazauna ƙauyukan west virginia da mahaukaciyar guguwa ta ɗaiɗaita sun fara gyare-gyaren muhallinsu bayan da ambaliyar ruwan nan mai tarihi ta kashe mutane akalla 23 ta kuma haddasa gocewar ƙasa da gocewar laka waɗanda suka yi kace-kace da al'ummomin yankin shugaba obama ya bayyana jiya asabar cewa mummunan bala'i a wato ya bayyana jiya asabar cewa akwai mummunan bala'i a yankunan da abin ya fi muni wato da kananan wato kananan hukumomin greenbrier da kenawa da nicholas da ke kudu maso gabashin jihar hukumomi na shirin ganin ƙarin gawarwaki yayin da aka baza masu ayyukan ceto a yankin ba a wato ba a samu bayanai da yawa ba a ji asabar game da waɗanda ko suka ɓace ko kuma suka mutu mai magana da yawon hukumar zaben ƙasar ghana ya ce hukumar zaben na ɗaukar matakan ganin takin tsatsaf don gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomi eric zafasu ya ce hukumar zaben ta gamsu kuma ranta ya kwanta da irin yadda take shirye-shiryen gudanar da zaben ya ce an fara shirin ne da rijistar sabbin masu kada ƙuri'a waɗanda suka kai shekaru 18 a bana da kuma waɗanda suka kasa yin rijistar a bara don su shiga zaben wannan karan aikin rijistar wanda aka kammala ran takwas ga watan mayu na ɗaya daga cikin tsare-tsaren hukumar zaben na ganin ta tanaji cikakken sunayen masu kaɗa ƙuri'a kafin lokacin zaben. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi. Jama'a barka da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin za ku ji abin da jam'iyyu ke cewa game da bukatun zaɓe da za a yi a cikin watan Agusta a kasar Zambiya. Yanzu haka dai hukumar zaben kasar ta bayar da kwangilan buga katin zaɓe a wata kamfani da ke kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa wato dubai abinda wasu jami'un siyasan kasar ke cewa suna tuhumar akwai toge na kai buga wannan kati a dubai maimakon kasar afirka ta kudu inda komai ya fi sauki kuma nan ne aka taɓa buga musu abokin aiki na sashen turanci peter clothy ya tattauna da babban jami'in hukumar zaɓe mr isaac akan wannan batu inda peter hawa sa cewa shin wai na kwana ne game da batun jami'un adawa da ke cewa inda kuka buga katin zaɓe a kasar haɗaɗɗen daular larabawa ya yi tsada shin me ake ciki ne the political parties were informed that the decision of the commission was final we did not receive any evidence um, other than uh, speculation and media reports about doubts regarding the, the printing firm that uh, we had settled for. And so the commission uh, is finally proceeding with the same printer and device. Jiya an faɗa wa jam'iyyun adawa cewa shawarar da hukumar zaɓe ta ɗauka game da wannan batu shine zaɓi na ƙarshe kuma ba wani abu da za ta sake a kai kawo yanzu ba wani wanda ya aiko mana a rubuce cewa yana da jayayya da wannan batu kuma mu a shafin talla muke jin wannan labarin da kake faɗa yanzu da haka hukumar zaɓe za ta ci gaba da wannan tsari nata na amfani da wannan kamfanin na ƙasar dubai kuma bisa al'ada kamar yadda aka saba za mu nemi jam'iyyun da su gabatar da 'yan takarar shugaban ƙasa su ba mu wakilai guda guda waɗanda za su sa ido a madadinsu wajen buga wannan katin zaɓen a lokacin da ake buga shi daga farko har ƙarshen wannan aikin wato har zuwa lokacin da za a kawo shi nan zambiya kuma da zarar wannan katin zaɓen sun sauka a tashar jirgin saman kasar zambia wakilan jam'iyyun na cikin waɗanda za su tarbe shi kuma su tabbata su ne kafin a raba su zuwa mataki na gaba sai dai kuma da fita tambaye shi yana ganin wannan batu nasu ba zai tasiri ba kenan game da wuri da kuma kuɗin buga wannan katin? Well, we believe that they, they are unjustified because we've, we've explained ourselves. You know, public procurement is a very sensitive process, and we've followed the process to the letter. And uh, ZPPA, the Zambia Public Procurement Authority, did not find, did not fault us in the award to the printing company in Dubai. The, the issue that was there was the appeal by the South African uh, printer, which fell through. And in any case, um, the same South African printer who, who appealed, in their quotation, they did not even quote, quote in full for all the requirements that, that we had asked for. And their specifications, the submission of their specifications fell short of what we had asked for. A gaskiya a gani na ba su da wata hujja, domin ko hukumar sayan kayayyakin gwamnati ta san da wannan buga takardun. kuma hukumar zaɓe ta bi duk mataki ko kuma sharuɗan da wannan hukuma ta sayan kayayyakin gwamnati ta shimfiɗa don haka ni ban tsammanin suna da wata hujja ba batun da kenan shine shi kamfanin afirka ta kudu da aka so baiwa wannan aikin kuma shi ma wannan aikin shi ne a cikin bayanan abin da ya bayar ba duka abin da ake bukata ya zayyana ba a cikin takardun da ya bayar kashe kuɗi sau biyu kenan ko kuma dai mai kenan abubuwan da kamfanin na afirka ta kudu ya bayyana a cikin takardun da ya aiko da su bai kai ga matsayin abubuwan da muke bukata ba kuma idan ka dubi kuɗin da kamfanin ƙasar dubai ya bamu shine dala miliyan uku da wani abu amma na ƙasar afirka ta kudu ya bamu sama da miliyan hudu ne kuma ba duka abin da muke bukata ne zai samar mana ba sai dai suna da saurin mantuwa ne domin su da kansu ne suka sauki lamarin kamfanin afirka ta kudu musamman akan ta yi mamakin jin wannan korafi nasu mu da iya sanin mu mun zaɓi kamfanin da muke da ƙarfin gwiwar cewa shi ne zai yi aikin da muke bukata. Daga ƙasar Zambia yanzu kuma bari mu koma a Najeriya inda satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben fidda gwani na jami'ar APC a jihar Edo na wanda zai rike mata tuta na takarar gwamna wanda za a yi nan ba da jimawa ba. Duk da yake an ce an gudanar da wannan zaɓe cikin lumana wanda 'yan takara goma sha biyu ne suka tsaya takara amma kuma wasu biyu sun ce za su kai kara gaban jam'iyya. idan kuma ta ƙi wani abu to za su kai wannan batu gaba a kan haka ne na tattauna da alhaji isa ɗaya daga cikin wakilai wato delegate da suka jefa kuri'a a wannan zaben kuma na fa'a tambayansa ne ko me zai ce game da waɗanda suka yi korafi kan wannan zaɓe? Eh, wato in ka duba dama duk lokacin da aka ce aka yi zaɓe na siyasa sai an an samu waɗansu waɗanda za su kawo wani yunkuri na ainihin ɓatanci kama a yi wannan primary election sai da aka tattara su gaba da cikinsu ba wanda ba mu sani ba dukkansu kowa ya nuna a gai rungumi kaddara saboda haka daga baya ne za a iya samun waɗansu su zuga su akan su je su yi wani abin da bai takara karya ba kuma ko da za a sake su zaɓe so dubu inda a state ne inda akan obaski ne na tabbata ina da garanti shi zai saboda mu ne yan siyasa edo state mu muka san abin da siyasa ke tafiya duk lokacin da yan takara suka zo wajen mu mu ne za mu zauna mu yi bayanai a kansu mu kawo hujjoji mu kawo dalilai ne matsayinsu a idan state ne suka taimaka ya da suke tafiya duk mun san da wannan. me yasa kake ganin obasaki zai yi yin tasiri a kowane lokaci aka sake yin wannan zaɓe me yake da shi kake jin wanda sauran 'yan takarar ba sa da shi dalili na farko shine na farko obasaki ya samu karɓuwa a wajen mai abu mai gidansa misali eh, excellency adam oshomale na biyu kuma ni mutanen idan suna martaba aikin da Oshomole yawa ainihin Edo domin yan edo state ba taba sanin akwai wani abu da ake nufi ake nufi da ainihin tasiri tana da gwamnati na da tasiri sai zama washe mare tun daga bakin obela idan ka zo bandar har abin da kai ka cikin garin benin ka dinga ganin canji wanda aka samu bangaren makarantu bangaren hanyoyi da sauransu gaskiya in ka shiga cikin garin benin kai kanka wanda shekara goma zai zo benin ba in ya zo benin sai ya tabbatar da lallai washe mare ya kai mutum mai aiki mai hazaka saboda Usman Malli mutum ne wanda yake shi kowa na shi ne to ka dalilin da ya samu karaja a kansa mun san cewa shi Usman Malli ah, mm, ah, basiki zai turbar da Malli ya nuna masa tawa mutane adalci ka ji dalilin sa mu yan mu dalge muka a kansa sautari akan danganta delegate da zama wa 'yan anshin shatan gwamna ba a jihar edo ba a kusan ko ina ne ma saboda ai obudu ya yi takara obudu kuma mataimakin gona ne kuma duk aikin da Oshomola yi tare suka yi da shi me yasa ka ke jin bai yi tasiri na zaɓe shi ba aka zaɓi Obasaki Obasaki da yake daga waje wato in ka dubo wani abu ɗaya akwai lokacin da Oshomola ya zo inda muke kan magana da ainihin abin da shafi siyasa aka tara duk ainihin warwar chairman da kuma local zai chairman muka tara muka zo muka haɗu to a lokacin nan hakika Oshomola ya yi bayanai wayanda yake duk wasu abu da ake tunanin an samu akasi a bangaren ainihin ko wasu kurakurai ya fito mana da sirrin abubuwa ya wanke mana zukatanmu sannan ne mu a gano cewa lallai ushin wani mutum ne wanda yake hakika mutum ne mai hazaka ta nan ne muka san cewa ga abin da ke tafiya kuma ka san shi ra'ayin siyasa da da uba akan samun matsala tsakanin da da uba balantana abokin zama saboda haka udubu in ka duba ai bai tasiri ba saboda mutum ne wanda aka san sirrinsa aka san shi wane ne aka san matsayinsa ka ji dalilin da ya sa haka saboda haka abin da ke tsakanin su da gwamna ba mu sani ba amma kuma abin mamaki duk lokacin da aka haɗu da udubu da ainihin kamun ma a fara zaben an haɗu da udubu da shi gwamna sun haɗa hannu sun yi rawa kowa ya taka kowa ya gani mun yi ihu mun yi dariya kuma abun mamaki kaji wannan ba wani abu ne da kike duk da cewa mutane na zargin cewa akwai matsala tsakanin su saboda shi wata mutum ne shi na ganin cewa shi kansa ya rungumi kaddara akan al'amarin nan kuma ya nuna cewa duk abin da Allah ya ni kaina ya min text message cewa ya gode ma yan idan su delegate abin da suka yi sun zaɓi wanda cancanta ne a gare su saboda haka ba wani matsala yana godiya bangiji Allah ya ba ita zama lafiya ya ba Najeriya zama lafiya to saboda haka wannan tafiya muna shine wanda ƙara kuntar mana zuciya cewa dubu insha Allah bai da matsala kamar nan ainihin kuma ya ba da go ahead zai goyi bayan duk wani abu inda zai ci gaban idan State To kana ganin cewa Obasaki zai iya karawa da jami'ar adawa ganin cewa wurin su goma sha biyu suka yi kuma kamar yadda eh, muka karanta a jaridu da kuma sauran kofin yada labarai cewa akwai wasu daga ciki wanda ba su ji daɗin wannan zaben ba kana jin eh, za su dawo su mara masa baya har a nasara ga zaben da za a yi in an zo karawa da jam'iyyar adawa eh na farko kafin duk lokacin da aka ce an yi fada baya an yi fada kowane mutum an ja shi gefe an kashi an zaunar da shi bayan ya huta zai iya gano ero din kurakuran da ya aikata wani mutum za ka cewa ya zo na neman da adda ko da wuka ko da rabu zai fada amma da an koma da shi gefe ya huta kwakwalwarsa ta dawo normal tana aiki zai gano cewa ga inda ya kurakurai har sai ga mutum ya dawo yana neman apologize sai yana neman cewa a yi hakuri wannan kuskure ne aikin shi da ne sauransu saboda yana ganin apc insha Allah ba za ta samu matsala ba domin na tabbata su nan ainihin candidate gaba ɗaya mutane masu hankali ba ƙaramin yaro daga cikin su ba wanda bai san abin da yake ba ba wanda bai da matsayi ba wanda bai da tasiri a Edo State ban yi tsammani akwai ɗan takara daga cikin su wanda zai kawo mu Edo State ci baya ba tunda dukkan su sun ba mu sun gaya mana mu delegate a manufarsu akan Edo State saboda haka yana ganin inda za su kai su dubu ai mutum da zai ci kuma mulki Allah ke ba da shi kan ba wanda ya so. To ma saurare yau nan kuma shirin zai ɗiga aya a madadin abokin aiki na sashen turanci peter kloti da ibrahim jarmai sai bakon namu alhaji isa daga jihar edo a tarayyar najeriya da kuma cuba hiro ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman kama daga garin gwambike har zuwa madagar da ke makautaka da jihar borno ta yankin sambisa mutum ka iya ganin nasarar dakarun najeriya ke samu a yanzu wajen fatattakar mayakan boko haram inda wasu ƙauyuka ma tuni an soma aikin gona kamar yadda na gani yayin ziyarar aiki da nake a wasu yankunan da aka kwato. Eh, sunana isa audu baza harkan noma kaga yanzu an soma inda za ka shiga ciki ciki ma za ga wani wuri kama sun fi nan amma babban matsalar mu zaman lafiya alhamdulillahi an riga an samu ba abun da za mu ce sai dai mu yi godiya babban matsala da muke samu yanzu ko muke sha fuskanta shine harkan taki muna da matsala akwai wannan tsoron tsoron abubuwan da ake cewa an zo an sa su bom kafin wayannan yan boko haram su watse ko kuma su bar wurin nan muna dai tsoron amma dai muna roƙon allah da kuma gwamnati su duba su taimaka idan akwai yadda za a zo a bincika cikin gonakinmu duk da cewa da mun dan nome wani wurin ka gani ai ka gani ka ga yara can suna noma abubuwan da muna dan akwai tsoron dole ne tsoron nan yana nan to sai dai kuma yayin da waɗannan al'umma ke koma yankunan nasu domin fara aikin gona da akwai wani hanzari da ba gudu ba wanda bisa ga duka alamu shike iya shafan aikin noma a wadannan yankuna wato batun fargaban da ake yi na cewa mayakan boko haram sun ma dasa nakiyoyi a wasu gonaki baya ga harin sarika nokin da ake samu a wasu ƙauyuka a sunana zakariya ali daga gubula a dalilin sa kowan ba shine wurin mu din har yanzu ba tura bangogi ba kuma ba sojoji a wurin kuma mutane ba sa kwana gida shi yasa ban koma gida ba ni na je na gani ba kwana gida kuma ba tura mana sojoji ba muna so mu je mu yi noma amma aka ce gonakin mu duka an daddasa an daddasa bom a wurin bar mu je ba kuma sa'annan noma baki hanya an hana mu yi kwata-kwata sunana musa usman sale daga gubla malakalakar gome eh lalle a gaskiya ba mu koma ba don abin da yasa har yanzu abubuwa ba su daidaita ba don kana nan tsakaninka da soja bai wuce ko taku talatin ba man sai a zuwa kashe mutum sannan kuma mata mu za su share gwanan kuma ba wani zai dawo abincin da zaka shi ma babu to ta yana za kuma ga duk eh, abuna gidaje kun sun rufe su ma dai waɗannan mata sun ce suna sun koma gidajensu domin fara aikin gonan to amma ko suna cikin fargaba da zulumi ni suna na asabe dan lali daga koza local government kauye na kuma ta kaskala domin mutane na har yanzu suna wurin kuma sun daddasa mai bome ko ta ina tafiya abinda ya kama ta kaskala har uba har zuwa da wayannan wurare duka ba kowa to shi yasa ba za mu iya mu koma ba suna na tafiya aisha har yanzu dai yana da matsala gaske kuma muna son mu koma ma yana da matsala sosai kamar boko haram na sun yawa a gubla in kuma suna kakashe mutane kuma muna son taimakon sojoji haka ba ma dai ga matsalar dasa nakiyoyin wata matsala kuma ita ce batun tabbatun gurbata rijiyoyin burtsatsen da yan boko haram suka yi a wasu yankuna musamman ma a yankin madagali wanda hakan ke jawo karancin ruwan sha kamar yadda dan majalisar dokokin jihar adama mai wakiltar yankin honorable emmanuel tsandu ya tabbatar domin a madagali local government muna da bohol 160 wanda boko haram surga sun lalatar saboda haka ba za a iya gane yawan barna da aka yi ba saboda haka mu yanzu muna tuna rijiya kusan 40 a madagali local government wanda yake a sannan a hankali sai mun samu tabbaci daga wannan ishu na tsaro masu tana rijiya ma suna jin tsoro amma allah cikin ikonsa sojoji sun ba da go cewa a ci gaba da tona wannan kuma suna kan yi yanzu. To wai kome hukumomin tsaro ke ne game da wannan matsala na dasa nakiyoyi a gonaki da kuma batun sarika nokin da ake kaiwa? SP Uthman Abubakar da ke zama jami'in hula da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya ce yanzu kan sun dan matakai. Eh to wannan abu ne wanda dole mutane su yi taka tsantsan saboda kamar yadda ka faɗi akwai wasu wajajen da muna samun rahoto na batun an daddasa irin wa'annan ababen. to amma abu mafi mahimmanci shine da yake mun la'akari da wannan ah, akwai jami'an tsaron mu wato ma'ana wanda suke bangaren harkan lura da masu bombs dinnan su an kawo su musamman ma daga wasu command da yake muna da karancin su a nan adamawa eh, wanda ba za su iya cover ko ta ina ba saboda haka an kawo wasu ma daga wasu command wanda za su haɗu da wayannan namu na cikin gida domin su yi aiki tare da su su shiga irin waannan wajajen ba ma gonakai kurin ba ma hatta irin kamar su eh, makarantu wasu wajajen su ibadu irin su asibitoci da sauransu inda muke tunanin ana iya samun wannan ababuwan nan a wajen na fashewa dina domin su dinga kula da wannan wajen an kawo na'urori an kawo ƙwararru wanda za su yi wannan aiki din to abin da ya kamata da ne mutane wadda suke da gonakai a irin wajajen da su ta'adda suka yi ta'adin nan yana da kyau idan har za ka shiga gonanka ko kuma kana tunanin baka hankalinka bai kwanta ba muna karka yi kasa gwiwa ka yi kokari ka sanar da mutane suna nan a kota ina wayannan wajajen da muka yi magana ɗin da inda damar bukwaran suka zauna nan duk mun tura jaman tsaro musamman ma mutane da za su lura da harkan bom ɗin duk suna nan a wannan wajajen so yana da kyau duk inda za a tafi ko kuma gona mutum mutum zai shiga hankalin shi bai kwanta ba yana da kyau ah, su ja hankalin mutane mu domin su je su bincika wannan wajen sai a ba su go ahead su ci gaba da aikinsu yanzu haka ne. shugabannin al'umma na waɗannan yankunan da aka kwato na magani akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen kwance na da aka daddasa domin ba da ƙwarin gwiwa ga waɗanda ba su koma ba su masu samu damar komawa kamar yadda ɗan majalisar emmanuel tsandu ke yin kira kira da zamu yi yanzu su yi hakuri su koma gida ba inda mu je da za mu samu walwala kamar gida kuma mu roci gaba da roƙon allah allah zai sa karshen wannan abu ya zo amma zama a nan yanzu to sai dai wanda yana da hali kana dan haya ba ka da gonar noma kai manomi ne kuma ba ka da abin da za ka yi a jimeta ma'aikata yana da kyau kowa ya koma gida yanzu Allah cikin ikonsa gwamnati tana kokari kuma za a zo ga karshen wannan abu yanzu haka dai hukumomin ba da agaji da kuma samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya na fagargadin cewa muddin ko ba da matakai ba a ya samu matsalar karancin abinci wanda ko haka ma ka iya jawo cutar tamawa a yankunan da ya kwato ganin cewa ba za a samu damar gudanar da noma a wasu yankunan ba wanda yanzu kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da matakan da gwamnatocin jihohin za su ɗauka ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga Yola a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ta kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice yayin da nahiyar turai ke ci gaba da kaduwa da kada ƙuri'ar ficewa daga kungiyar tarayyar turai da Burtaniya ta yi ministocin harkokin wajen ƙasashe shida da suka kafa ƙungiyar tarayyar turai din tun asali wato da jamus da faransa da italiya da belgium da luxembourg da netherlands sun gana a birnin berlin jiya asabar don su fito da martani a hukumance 'yan sanda a somalia sun ce an kawo ƙarshen afkawar da 'yan ta'adda suka yi a wani otal a mogadishu to amma sai da aka kashe mutane aƙalla sha biyar ina iya tabbatar muku cewa mamayar otal ɗin ta zo ƙarshe kuma jami'an tsaronmu sun hallaka maharan ana wato ana shirin tsabtace otal ɗin kuma nan ba da daɗewa ba za mu yi bayanin irin ɓarnar da wannan mummunar mamayar ta janyo a cewar ministan tsaron somaliya abdulrazak umar muhammad ga 'yan jarida babban kamfanin nan na makamashi mai suna trans canada ya maka amurka a kotu saboda soke kwangilar bututun mai na kistin da ta yi kamfanin na trans canada ya ce a biya shi dala biliyan sha biyar a madadin asarar da ya yi tun a watan janairun da ya gabata kamfanin ya ce zai kai karar amurka to amma sai ya ce zai ɗan dakata ya ga ko za a cima maslaha yanzu kamfanin ya ce an kasa cima jituwa tsakaninsa da amurka matar shugaban amurka michelle obama za ta tafi afirka a yau dinnan lahadi don jaddada muhimmancin ilmantar da 'ya'ya mata michelle obama za ta jaddada ɗaya daga cikin abubuwan da ta bullo da su mai taken a 'ya'ya mata su ilmantu To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.